بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ينقوى مسلمي da muka haɗu bayan sallar juma'a a wannan masallaci na jami'ar abubakar ta fawa balewa nan bauchi a yau biyu ga watan ramadan shekara 1439 bayan hijira wanda ya zo daidai da 18 ga watan biyar na shekara 2018 miladiya ina gaishe mu da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna wa Allah godiya da ya sake bamu dama domin ci gaba da karatun alkur'ani inda muka yi karatu a cikin suratul araf mun yi karatu zuwa aya ta ɗari da da hamsin 158 yau za mu tashi daga aya ta 159 muna ba da haƙuri ma waɗanda suke bin mu kai tsaye ta hanyar live stream na facebook jiya ba su samu gani ba duk da sun yi ta jira sakamakon yar tangarda da aka samu ta connection amma in allah ya sayar da an gyara duk ranar da ya zama ba a samu damar askawa live ba sai su yi haƙuri bayan ɗan lokaci za a ɗora abin da aka yi recording Allah ya samu dace bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعلمون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباب الشيطان الرجيم rajim ubangiji yace wa min qaumi musa ummatun daga cikin mutanen annabi musa akwai wasu jama'a waɗanda suke shiryarwa da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da gaskiyar nan suke yin adalci wa qatta'nahu musnata ashrata asbatan umama Allah yace kuma muka karkasa su muka rarraba su muka yayyanka su har zuwa ƙabilu goma sha biyu jama'a daban-daban wa auhaina ila musa idistasqahu qaumu kuma muka yi wahayi ga annabi musa a yayin da mutanensa suka nemi shayarwa daga gare shi muka ce masa anidrib bi asakal hajar cewa ka bugi wannan dutsen da sandarka fambajasat min husnata ashrata aina sai idan dunan ruwa har guda goma sha biyu suka ɓuɓɓugo daga wannan dutsen kada alima kullu unasin mashrabahum ta yadda kowane kowace kabila ta san ina ne mashayarta wa zallalna alaihimul ghamam kuma muka sanya musu girgije ko hadari ya zama musu inuwa a kansu wa anzalna alaihimul manna wa salwa kuma muka saukar musu da manna da salwa muna ce da su kulumin ba tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwan da muka azurta ku da shi wa ma zalamuna da dai basu cutar da mu ba basu zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai sun kasance kan kawunansu ne suke zalunta Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa bayan munanan abubuwa da ya faɗa na abin da mutanen annabi Musa suka aikata a baya sai ce ba dukansu ne iri ɗaya ba akwai mutanen kirki kamar yadda Allah ya ce laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun Allah ce ba duka ahlul kitabin iri ɗaya bane fa daga cikin ahlul kitabi akwai mutane masu tsayawa akan gaskiya suna karanta ayoyin Allah cikin dare kuma suna sujada suna roƙon Allah kamar yadda Allah ya ce mana wa min ahlul kitabi wannan akan ibada kenan akwai mutane masu bautan Allah na gaske daga cikin su sannan ya ce daga cikin su akan mu'amala ta duniya kamar mu'amala ta kuɗi wa min ahlul kitabi man in ta'manhu da qintarin addihi ilaik daga cikin su akwai masu amanar da inda zaka bashi amanar kintar dukiya mai tarin yawa rumbu guda ko kudin da koda zai ci ka banki ka bashi ilai ka. ba zai ci ko kuma ba zai mayar maka da kayanka wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alayhi qa'ima daga cikin su kuma akwai mutanen banzan da basu da amana ta yadda ko da dinari ɗaya ka bashi amana ba zai isar da wannan amanar ba har sai in ka tsaya sau da kafa ka tsaya kyam a kansa kafin ya isar da wannan haƙƙin kenan kashi biyu ne shine nan Allah yake gaya mana bayan an faɗi halin mutanen banza sai nan kuma Allah yake ce mana tun da ya ce minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun akwai mutane matsakaita a cikinsu amma mafi yawa daga cikin su matsiyata ne ya munana abin da suke aikatawa shine Allah yake cewa daga cikin mutane annabi Musa akwai mutane ummatun akwai wata jama'a daga cikin su yahduna bil haqqi ay yad'una ila an-nas yad'una an-nas ila al-hidayati mutalabbisina bil haqq akwai wadanda suke kiran mutane zuwa ga gaskiya akwai wadanda shiryar wasu zuwa ga gaskiya ne da abin da yake shine daidai da adalci wa bihi ya'dilun kuma da gaskiya suke adalci lalle ana samu ko da ba daga cikin musulmi ba ana iya samun mutanen kirki daga cikin ahlul kitab cikin yahudu da nasara duka kamar yadda muka sani a yanzu in za mu ba da misali abin nan dokoki da ake amfani da su a nan kasar daga cikinsu akwai dokoki wanda ɗaya ne daga cikin sources ɗin dokokin najeriya shine received english law dokokin da aka karba daga wurin turawa wanda turawan mulkin mallaka suka zo da shi da abubuwan da aka yi a kotunan wato ingila tun wato tun lokacin mulkin mallaka irin waɗannan suna iya zama dokokin da ake amfani da su a najeriya in kana karanta su za ka ga waɗansu tsagwaron adalci in kana karanta su zaka ga waɗansu abin da ya dace da shari'ar musulunci shine a ciki duk da su ba don musulunci suke yi ba tunda musulunci gaske ne to su ma in gaskiya za su bi za su isa inda musuluncin dama zai isa shine ma'anan wa bihi ya'dilun ba yi dole sai ya zama alhaqu shine na alqur'ani da hadisi ba a'a ana iya samun gaskiya ya dace da alqur'ani da hadisin ko da ba alqur'ani da hadisin bane to shi ma sunansa gaskiya jama'a na fahimta to shine ma'anan wabihi ya adilun suna adalci da shi duk da cewa su min qaumi Musa ko kuma hum min ahlil kitabi walam ya'khudhu shay'an min alkitabi wa sunnah lakinnahum ya'diluna bil haqq saboda anna al-haqq wahidun la yatajazza ita gaskiya kwaya ɗaya ce a ko ina musulunci da alqur'ani da sunna suna kan gaskiyar to ana iya samun gaskiyar ta fito daga wani reshen in dai za iso inda alqur'ani ya isa to wancan din ba gaskiya ne jama'a na fahimta to shine Allah ya ce wa qatta'nahu musnatay ashrata asbatan umama sai muka kakkasa su muka rarraba su bi ma'ana farraqnahum isnatay ashrata asbatan umama isnatay ashirata qaba'il kenan muka kakkasa suka zama kabilu kabilu guda goma sha biyu umaman bi ma'ana jama'atin mutafarriqa ko firaq suka zama wato al'umma banu isra'ila suna daidai da yawan jikokin annabi yaqub yawan jikokin wato ƴaƴan annabi yaqub suka zama jikokin annabi ibrahim da annabi ishaq in ba ku manta bayan Allah yawanci yana magana akan wa ibrahim wa ishaq wa yaquba wal asbati al asbat jam'i ne na asibtu asibtu kuma shine waladul walad dan da jika kenan to annabi ibrahim ya aifi annabi ishaq annabi ishaq ya haifi annabi yaqub wannan yaqub din shine sunan sina ake masa lakabi da isra'il to shi kuma ya haifi ƴaƴa guda goma sha biyu an fahimta daga cikin su ne akwai annabi yusuf da surarsa take can gaba yace inni ra'aitu ahada ashara kaukaban naga taurari goma sha ɗaya shi har da shi kansa sun zama taurari nawa sha biyu su ne nan ithnata asharata asbatan an fahimta su goma sha biyu ƴaƴan annabi yaqub kenan to su din nan su ne ake ce musu al asbab jikoki to kowane ɗaya daga cikin su ya rayu yayi family su goma sha biyun nan familin gidan annabi ya yusuf familin gidan binyamin familin gidan yahuda familin gidan waye da waye to waɗannan families ɗin sai suka zo suka kowanne daga cikinsu ya zama kabila mai zaman kanta sai a ce kabilar yahuza kabilar yusufu kabilar bilyamin kabilar wani an gane wannan ko to da suka zo suka tashi sai kowa yana gadara da kabilar kakansa wanda ya fito daga ciki to sai zamana ana iya samun tankiya da rashin jituwa in an samu wani abun da za a raba yaya za a yi a raba ɗan kabilar wani da ɗan kabilar wani kusa ai ko 'ya'yan gidan mutum ɗaya ana samun matsala ana ce dan yan uba wanda tun farko shi ya jawo matsala tsakanin annabi yusuf da sauran yan uwansa min ba da an nazaga shaytanu baini wa baina ikhwati shi yasa babansa yace la taqsus ru'yaka ala ka fayakidu laka kaida saboda in mutum suka zama ba uwarsu daya ba ‘ya'yan mutum ɗaya ana samun matsala to balantana kuma jikokinsu abun yakan iya zama an gada to shine wannan matsalar sai ta zama har lokacin annabi musa alayhi salam ana samun matsala tsakanin ƙabilun to shine Allah yake gaya mana anan cewa lokacin da mutanen nan ya koro suna tafiya duk kowace kabila tana da ‘ya'yanta anan kowanne daga cikin waɗannan kakanni da anan Allah yake ce jikoki kakanninsu su banu Isra'ila na lokacin annabi Musa sai kowa yana gadara da gidan da ya fito to da suka zo suka roƙi a lokacin ayyamuti kamar da muka karanta a can baya ai mutanen annabi Musa alayhi salam kamar da muka je a suratul ma'ida da suka ki shiga inda aka ce su shiga sai aka ce musu fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana an haramta musu shiga baitul maqdis sai bayan shekara arba'in kaga da yawa daga cikin su sai ƴaƴansu da jikokinsu ne za su shiga ba su da kansu ba sai aka ce kuma ya fil ardi zasu ta dimuwa a bayan kasa wannan dimuwar da suke ta tafiya ba san ina zasu je ba in suna tafiya akan hanya sai su kauce a hanya ko sun gama wuni suna tafiya sun tsaya sun kwana gobe a ci gaba ana tashi sai su gansu sun kwana inda jiya suka taso kullum mai haka ake sai da aka shekara arba'in to a cikin wannan lokacin sun sha wahala ta ruwa sun sha wahala ta rana sun sha wahala ta yunwa shine Allah ya musu gata gatar da Allah ya musu shine kishruwarsu sai aka cewa annabi Musa idrib bi asakal hajar wannan dutsen sasan darka ka buga yana da kan dutse fambajasat bi ma'ana famfajarat min husnata ashrata aina sai wannan dutse ya tsage kashi goma sha biyu sai ga ruwa yana buga daga jikin kowane tsagi guda goma sha biyun nan sai zama na kowace kabila ga nasu nan ba ma za a yi fada ba ballantana wannan ya ce ya zo ya sha namu ko ballantana wannan kabilar su ce mu za mu fara ɗiba kafin waɗansu sai kowa da nasu kada alima kullu unasin ba an fahimta matsala ta ɗaya ita ce ta ruwan sha an samu ruwa ko matsala ta biyu ita ce tsananin zafin rana in suna tafiya wa zallalna alaihimul ghamam sai Allah ya ce shi kenan za a kawo muku inuwa mai arha sai a rinka turo hadari girgije ba ruwan sama za a yi ba kaga ko ko ina ake in hadari ya zo lullube wuri ai ba batun rana sai hadari ya zo yana raka su yasiru yasiru ma'ahum haythu saru wa yuqimu ma'ahum haythu aqamu sai ya rinka bin su in suna tafiya girgijen ma yana tafiya yana tare rana can gaba ga rana can baya ga rana gefe da gefe rana amma inda duk suke an musu lema ba sai sun dauka a hannun su ba girgije ne daga Allah in suka je suka tsaya ba sa bukatar sai sun ga bishiya fa kafin su tsaya su huta duk inda suka tsaya sai wannan ta sanya ya kasa kasa ta sanyi sai zauna su huta in za a ci abinci to ana cikin tafiya in ana so a tsaya a wani wuri in an ce a tsaya a nan nan ne wurin hutu sai girgijen ya tsaya tare da su sai sun gama abin da za su yi sai su kama hanya girgijen ma ya motsa shine ma'anan wa zallalna alaihimul ghama hmm. sura matsala nawa daya ita ce ta yunwa wa anzalna alaihimul manna wassalwa sai Allah ce to ga abinci daga sama ba sai kun tsaya kun je kun yi abinci kun yi girki ba tunda ala halin tafiya ai akwai wahala a ce sai ka tsaya ka dafa sannan kuma akwai wahala a ce sai ka tsaya ma wanda sai bari a rinka baku abin da ke kama da take away wanda kowa zai iya ana tafiya ana ci ai halin tafiya ne shine sai Allah ya sa a rinka saukar musu da almanna wassalwa shine a rinka saukar musu da darba a rinka saukar musu kuma da yan shila wannan yan shila din asalwa waɗansu irin tsuntsaye ne da ake ce musu asumana sai a zo da shi an riga an gama me aka masa suya ko gashi wanda kuka fi so to an gama suya wasalwa da kuma wani abu mai daɗi kaman zuma darɓa kamar baɗi. in ka ce kullum za ka rinka shan zuma yana da saurin hawa kai kuma ba za ka sha shi ka je na wuce maka har ka iya sha da yawa ba sai ana ba su wannan abun wanda daɗin sa kaman zuma amma shi baya da hawa kai da makure wuyan mai sha kamar yadda wato zuma ke yi don haka sai a ba su almanna su sha a ba su asalwa su ci kuma fa laifi suka aikata fa ana cikin punishment ne amma Allah yake musu wannan gatar wallahi banu isra'ila sun caba ba abin da Allah bai musu ba amma da yake matsiyata ne har yanzu kuma tsiyar tana nan Allah ce wala tazalu tattali ala kha'inatin minhum ba za ka gushe ba kullum kana ganin tsiyarsu in sun yi wannan Allah ya toshe sai su sake fitowa ta can kullama auqadu naran lil harbi a Allah kullum suka bullo da wata fitinar ta yaki da rashin zaman lafiya Allah ya toshe ta sai su saki fitowa ta can haka suke Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci arha ku ci arziki da Allah ya baku wa ma zalamuna abubuwan da suka rika yi na tsiya da tabkata asa ba su cuci Allah ba ba su zalunci Allah ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai sun kasance kawunan su ne suka zalunta mai Allah ya ce a gaba وإذ قيل له اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية كتنا لو كتن دا موسى مسسوبنوا إسرائيل كشدونا القرية wa kulu minha haythu shi'tum ku ci ta yadda kuka ga dama a cikin wannan alƙarya wa kulu hitta ku dai in za ku shiga ku rinka cewa hitta hitta Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana wadkhulul baba sujada kuma ku shiga kuna masu sujada kuna masu nuna alamar risinawa da kaskantar da kai ga Allah kun sun kuya naghfir lakum khati'atikum duk laifukan da kuka yi a baya zamu yafe shi sanazidul muhsinin kuma za mu ƙara albarka da abubuwa na nagarta da jin daɗi ga masu kyautatawa fabaddala allazina zalamu minhum waɗanda suka yi zalunci daga cikinsu sai suka canza kaulan wani zancen daban ghairal ladhi qila lahum ba zancen da aka ce su rinka faɗa ba fa na alaihim rijzan minas sama sai sai muka aiko musu da wata azaba daga sama bima kanu yazlimun sakamakon zaluncin da suka kasance suna aikatawa Allah ce ka tuna lokacin da aka ce musu shiga wannan alƙarya wata alƙarya ita ce baitul maqdis me faruwa da aka ce ku shiga nan shine kamar yadda Allah ya gama a suratul bakara wa idh istasqa musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka alhajara fanfajarat minhu 12 aina Allah ya ce da annabi Musa ya addu'a aka sama musu ruwa ta hanyar sandar da ya buga ba sai sun haka a rijiya ba ba sai sun jira sun kunna famfo ba ruwa daga cikin wanda fi kowanne daɗi a duniya shine ruwan da ke bubbuga daga dutse aka sama musu ruwa fresh suna sha sannan ana saukar musu da almanna wasalwa sannan kuma ana lullube musu sama haka ne kawai sai suka ce ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid kai Musa da sake fa kullum abinci iri ɗaya kullum kaji kullum yan shila kullum muna shan kai haba a rika canji mana tunda ubangijin arha ne duk abin da ka roƙa yana baka fad'u lana rabbaka kayi addu'a yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha akai mu inda zamu rinka cin abin da ake tsirarwa a ƙasa ya fi tabbas wannan ba tabbas min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha muna so mu ga wake muna so mu ga albasa muna so mu ga kaza muna so aba amma wannan na saman ya isa ka shine Allah ya ce ihbitu misran fa atastabliduna alladhi huwa adna yanzu ku kuma ku da hankali ne kuna son abin da yake kasa da wanda kuke samu kun fi son na kasa ba ku son na sama suka ce eh ba ma so din sai aka ce ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum ku je misra za ku samu abin da kuke so ku je ku ta noma in sai noma kuke so wato duk abin da Allah ya musu ba sa taba ganin cewa Allah ya musu daidai amma fa matsiyatar daga cikin su kar ku manta Allah ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq akwai nagarin amma da yawa daga cikin su sune waɗannan matsiyatan kuma har yanzu da su muke fama Allah ya raba mu da sharrin su shi da Allah yake cewa sai aka ce da su ku misra to suna misran daga baya shine sai Allah ya umarce su da cewa su je su shiga baitul maqdis in sun je shiga kuma su shige ta suna masu sujada su dukar da kansu su sunkuya suna shiga da alamar ladabi ga Allah sannan abubuwan da suka yi ta yi a baya na ta'anniti wa annabi Musa da sauransu su tuba ga Allah ba sai sun yi sallah sun roki Allah ba ba sai sun kashe kuɗi ba kawai in za su ga su rinka ce hitta bi mana hutta anna khatayana ya rabbana hmm. ya Allah ka gafarta mana one word kawai su ce hitta hitta su rinka faɗan wannan kalmar hitta shine hutta anna ya Allah ka gafarta mana kawai ku rinka ce gafartawa gafartawa ba ma sai kun cika jumla ba saboda kar ku gaji naghfir lakum khatayakum duk abin da kuka yi bayan nan za a manta za a yafe kuma wa sanazidul muhsinin zamu ci gaba da karawa wanda duk suka ci gaba da kyautatawa amma ko wanda bai kyautatawa ba na baya kan na yafe kun san matsiyata abin da suka yi fa baddala allazina zalamu minhum qawlan ghayra allazi qila lahum da suka zo shiga sai suka ce kai ya za a ce mu rika ce hitta hitta kai hitta ba dadin fada sai suka canza sai suna ce hinta hinta alkama alkama sannan da aka ce su shiga sujjadar ko su yi sujada sai suka ce kai ba mu shiga kanmu yana sunkuye ba gara mu rinka ganin komi ana yi a idon mu sai suka zauna a ƙasa suna ja da gindi suna rarrafe saboda komi a rika yakan idon ka amma an kai haka ba ka ga gaba ba don Allah wanne ne fi sauki a ciki ka sunkuya kana tafiya kamar ruku'u kana ganin gaba da kuma kana ja da rarrafe wanne ne fi sauki amma matsiyata sun fi so su dora wa kansu wahala tun saboda dai kawai a saba wa Allah to da tsiyar ta yawa shine fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama ko fa arsalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama sai Allah ya aiko musu da azaba daga sama kawai sai duk aka kashe su bima kanu yazlimun sakamakon zaluncin da suka kasance suna aikatawa me faruwa gaba واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أن بين الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين ubangiji maɗaukacin sarki ya ce was'alhum anil qaryatin lati kanat hadirat al Bahar. ka tambaye su dangane da alƙaryar nan wadda ta kasance a bakin kogi idh ya'duna fi sabt yayin da suke ta'addanci a ranar asabat idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a yayin da kifayensu suke zuwa musu a ranakun asabar ɗinsu ɓaro-ɓaro wa yau la yasbitun ranar da kuma ba asabar bace la ta'tihim kifayen ba sa zuwa musu kazalika nabluhum bima kanu yafsukun da haka ne da irin haka ne muke jarrabar su sakamakon fasikancin da suka kasance suna aikatawa wa id qalat ummatun minhum ka tuna yayin da wata jama'a daga cikin su suka ce da su limata izuna qauman illahu muhlikuhum me yasa ne kuke wa'azi wa mutanen da Allah zai halaka su aw mu'adhibuhum azaban shadida ko kuma Allah zai musu azaba azaba mai tsanani qalu ma'ziratan ila rabbikum suka ce mun yi haka ne domin yanke hanzari a wurin ubangijinku wala'allahum yattaqun kuma la'alla ba mu sani ba ko ta yiwu su ji tsoron Allah su gyara falamma nasu ma dhukiru bihi yayin da suka yi watsi da wa'azin da aka yi musu an jaina hau na anis su sai muka tserar da waɗanda suke hani ga barin mummunan aikin nan wa a lazi na zalamu kuma sai muka kama muka damki waɗanda suka yi zaluncin nan bi azabin ba'is da azaba mai tsanani bi ma kanu yafsukun sakamakon fasikanci da suka aikata falamma ataw amma nuhu an yayin da suka kangare suka yi girman kai ga barin abin da aka hane su ga barinsa qulna lahum kunu kiradatan khasi'in sai muka ce da su ku zama birrai makaskanta nan kuma ubangiji ya koma ne da bamu labarin waɗansu daga cikin banu isra'il ɗin su kuma wata taɓargazar da suka tafka wasu ne daga cikin banu isra'ila a tarihi da aka yi waɗanda su kuma sana'arsu da abin da suka dogara da shi na samun cimaka da tattalin arzikinsu akan kiwon kifi ne da kuma yin su na kifi su sayar kuma su ci abincinsu da abin da suke sayarwa shi suke exporting shi suke ci shi ne duka rayuwarsu kifi ne to amma sai suka yi wata tsiyar sai Allah ya so ya jarrabe su sakamakon wannan abun da shi ne ƙarfin tattalin arzikinsu da kuma rayuwarsu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce musu la ta wa lahum la ta'du fi sabt kar ku sake kamun kifi rana asabat ku rinka girmama ranar asabat kada ku rinka yin kamun kifi a rana ana fahimta ko to wannan jarabawa da Allah ya musu babbar jarabawa ce shi yasa yace kazalika nabluhum wata jarabawa ce ta musamman me faru istatihim hitanuhum yau sabtihim shur'an duk ranar asabar din da aka hana su kamun kifin nan inda za ka fito sai kaga kifaye sun fito suna ta ele a saman ruwa kowa in ya kama hannunsa ba zai iya kama ba za su gudu ba kuma suna ta musu gwaliyo ka san mai kamun kifi kai ko baka kamun kifi ka zo ga kifi a sama sai ka ji sha'awar ina ma da ka kama shi yasa ko da baka farauta idan ka ga tsuntsuwa ta zo tana haka aka kamar za ta faɗi sai ga kamar ina ma da kai ma za ka kama to masu su ɗin kifi yadda zuciyarsu take son su ga kifi arha kawai yadda ba sai ka sha wahala ka yi ninkaya ba to sai su fito waje an bi ma'ana ala zaharil ma' a saman ruwa kawai sai zo suna ta tsalle suna irin wasa ɗin nan in sun ganka kai mai son kamun kifi sai su maka rawa rawa sai su koma cikin sake tashi shine shurra'an a fili wa yau la bituna bi ma'ana fi sa'iri ayami usbu'i ghaira yawmis sabt sauran ranaku wanda ba rana asabat ba la atihim sai ka zo ka wuni kana fama ba kifi ko daya ko ka kama daya dan karami sai suka fara jin yunwa suka fara rasa kuɗi suka fara samun matsala kuma Allah ce la ta'du fi sabti kar a yadda rana asabat a wuce gona da iri Allah ya hana kamun kifi an fahimta kazalika nabluhum Allah ya ce wannan ita ce jarabawar da muka yi musu ai kun abin da aka yi ma iyayensu a baya da suka rika haramta wa kansu illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi an gane sannan kuma eh, abin nan wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an ala Allah sun rika haramta abubuwan da Allah ya rinka azurta su da shi wanda bai ce haramun ba da Allah ya zo sai ya haramta musu kasu ci kitse aka haramta musu kasu cika za ka to su ma waɗannan sai aka ce musu jarabawa su ita ce kada su yi kamun kifi a ranar asabat to kuma wannan hani ne wanda gaskiya zai taɓa su sosai to kuma ya taɓa su sai aka rabu kashi uku kamar yadda malaman tarihi suka ce sai aka samu wani wata rana sai ya zo ya ga kifayen nan yana ta gani yana ka sarki ina ma ina ma sai ya sa sai sai ya sa kibiya sai ya cakkida sai ya kama babban kifi sai ajiye shi a wurin sai ya bashi yau a asabar ne Lata a dufin sabti kar kamun kifi ranar mai asabar sai ya ajiye shi a gefe ai bai sai koma ruwan ya ci gaba da gwaliyon ba washe gari sai ya dawo ya gan shi yana na wurin ba gwaliyo yanzu sai ya kama shi sai ya je gasa sai aka ji kifi na kamshi aka zo aka taru yaya na ka samu kifi ya ce ai kun ga yadda na yi suka ce ok. a ba kwagin da za a yi wayo ai kakanninsu sun yi wayo ko an ce kasu ce kaza suka ce kaza kasu yi kaza sai suka gaji kakanninsu sai suka ce an hana kamun kifi ranar asabat ne kawai ba hana ba ranar lahadi ka duk abinda za ka yi inda lahadi ne ba matsala ka in kifaye suna mana ele to kuma mun sai inda za mu musu ele sai mutum ya zo sai ya tona idon ruwa sai dan tona rami a nan gefe ki ya dabbobi ne ba hankali ne da su ba don haka in ya zo suna cikin wannan alien sai kora su sai su bi dan bakin ruwan nan sai zai shiga wannan dan wurin da ya keɓe cikin dan ramin da ya yi suna shiga sai je toshe bakin ruwan sai bar su a wurin sai rufe gobe sai zai kama wani ya ce sun yi wayo wa Allah Allah na masa wayo ne waɗansu kuma suka ce kai su ba gaskiya wannan hanin ya ba fa za a ci gaba ba gaskiya wannan kawai suka ci gaba da kiwon su rana suka ci gaba da su din su rana asabar waɗansu kuma sai su yi irin na wancan mutumin su kama amma sai su ci ba rana asabar ba to sai aka su kashi uku kashi ɗaya su ne masu wannan tsiyar kashi na biyu su ne waɗanda ‘yan ba ruwanmu kashi na uku su ne masu wa'azi suka tsaya ba dare ba rana suka yi ta kokari in ka zo za kama su ce ka ji tsoron Allah kar ku jawo mana fitina Allah ya hana ba a yi wa Allah wayo ba a yi wa Allah dabara in Allah ya ya jarrabe ka da wannan abun Allah na so ya ga imtithal Allah na so ya ga iya kokarin ka ne wajen bin doka daga baya har zuwa a daga mana wannan yan bago ku ji tsoron Allah kar ku kama mana masifa suka ci gaba da wa'azi bangare na biyun nan su ne wanda yan baruwanmu su ba su je sun kamo ba amma kuma su baruwansu da wa'azi kowa yadda ya ga dama ai kowa ta tafi shi in ka ga za ka yi kai kayan ka dai ba zan yi ba sai suka rika ce ma waɗancan shine wa idh qalat ummatun minhum ai al ummatu allati la tasidu wa la tanha waɗanda su ba sa yin su din kuma ba sa hanawa sai suka rika ce ma waɗanda suke hanawa limata izuna qauman illahu muhlikuhum Allah ya riga ya alkawari cewa aka saba zai zai halaka mutane ya za ku musu wa'azi mutanen da Allah zai halaka su dan banza ne ku rabu da su su kuma suka ce a'a ba shiru ya kamata mu yi ba ma'adiratan ila rabbikum mu samu damar yanke uzuri mu samu damar yanke kauna mu samu damar mun kafa hujja mu musu nasiha la'allahum yattaqun ta yu a samu wasu su gyara ai Allah bai ce saboda za a halaka su kuma wasu ba za su gyaru ba a ci gaba da yi mutum daya biyu kana dan samu aina an yi hadiya Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umurin na'am mutum daya ma ya shiru ya fi maka ko kuma ya zama yanke uzuri a wurin Allah kar Allah ya ce mu gashi ba mu yi ba amma mun ce ba ruwan mu don haka mu zama wakilai na Allah mu zama ambassadors mu rinka yin wa'azi amma bai kamata mu shiru gaba ɗaya ba saboda haka sai Allah yake cewa waɗannan mutanen waɗanda suka ci gaba da yi dinnan ma na su ma duki rubihi kawai su sai suka ajiye suka yi watsi da abin da aka musu wa'azi suwa kenan su waɗanda aka hana kuma suka ci gaba da yi da su bi ma na tara kuma duki rubihi ma wa'idu bihi abin da aka musu wa'azi sai suka yi watsi da shi Allah ya ce an jaina alladhina yanhauna anis su sai muka tsayar da waɗanda suke hana wannan kadai wa akhadna alladhina zalamu bi adabin ba'is sai muka kama waɗanda suka yi zalunci su ai wanda suka yi zalunci masu yin kamun kifin bi azabin ba'is da azaba bi ana bi azabin shadid shine ba'is ba'usa ya bu'usu ba'san kenan bi ma'ana shadid bima kanu yafsukun sakamakon fasikancin da suka kasance suna yi to Allah maɗaukin sarki a nan ya ce mun kama waɗanda suka yi zalunci to su waye aka kama mun ce kashi uku ne ko Allah ya ce an jaina alladhina yanhauna anis su wannan mun jina su waɗanda suke hana wannan an tserar da su sai ce wa akhadna alladhina zalamu sai muka kama waɗanda suka yi zalunci su ne masu wa masu yin kamun kifin saura mana kashi na su waye kashi ɗaya ɗan ba ruwanmu su kuma ina suke suna cikin anjaina an tserar da su ko suna cikin akhadna an kama su shine malamai suka yi sabani malaman tafsiri tun zamanin sahabbai abdullahi bin abbas waɗansu suka ce har da su aka kama saboda Allah ya ce anjayna alladhina yanhauna ani su su kadai Allah ya ce ya tserar sauran kuma akhadna alladhina zalamu bimana zalamu anfusahum bil kaffi anin nahyi anil munkar aw alladhina zalamu anfusahum bis sayd an gane waɗansu kuma suka ce a'a su waɗancan an bar su ne kamar yadda aka ce ba ruwan mu su ma haka aka bar su su ba tsayar da su ba kuma su ba musu azaba ba haka aka bar su saboda Allah ya ce bima kanu yafsukun can kuma Allah ya ce eh, abun nan yafsukun akan waɗanda suka aikata laifin kaga wanda ba su aikata ba bai kamata a ce musu yafsukuna ba to sai aka ce su ne kawai waɗanda aka kama waɗanda suka riƙa yi to amma zancen da ya fi rinjaye kuma wanda zahirin ayar ya fi nunawa shine cewa duk da aka zo duk gaba ɗaya aka haɗa aka kama aka musu azaba har waɗanda suka yi shiru ɗan ba nan su ma an musu azaba waɗanda aka bari kadai ba a musu azaba ba su ne waɗanda suke hanawa kada a aikata laifi an fahimta ko shi ne Allah ce falamma atawa amma nuhu anhu yayin da suka kangare bi mana takabbaru wa tajabbaru wa atadaw suka yi taurin kai akan abin da aka hana su kunna lahum kunu qiradatan khasi'in sai muka ce da su ku zama birrai khasi'ina bi mana saghirina zalilin makaskanta haka aka mai da su birrai tarihi ya tabbatar da cewa kamar da Allah ya gaya mana wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada taghut haka Allah ya sa suka zama birrai kuma waɗansunsu suka zama alhanzir aladu manyan cikin suka zama alade yara matasa kuma duk suka zama birrai kamar ya aka yi suka ce ana ci gaba da al'amuru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ana hanawa waɗannan da suka ga abu yayi yawa kawai sai suka fita gefe wajen gari waɗannan kuma a'a waɗannan suna zaune a gida waɗancan kuma sun fita sun je yin kamun kifin a ranar da aka hana su suna cikin yin wannan abin kuwa kawai sai Allah ya aiko musu da wannan azaba ta wulakanci dukkan sai suka zama biri suka canza daga matsayinsu na mutane da kuma alhanzir waɗannan suna zaune suna ta jira suna ta ganin mutane su dawo ba a ga sun dawo ba suka ta ta dudduba ba su ga mutum ko ɗaya ba kawai can sai suka hango birrai da kuma eh, aladu suna ta shigowa gari suna ta zuwa sai zo yana ta sansana in shi aladen ko shi birin zai gane cewa wane ne amma ba zai iya magana ba saboda ya zama biri ba zai iya magana ba saboda ya zama alade kai kuma baka san waye ba ne makwabcinka ne ko kaninka sai zo suna ta sansana su daga baya ne sai waɗannan suka gane ashe mutanen nan abin da aka mai da su kenan wannan wulakanci kenan irin na Allah waɗannan mutane sai suka ce tun da kaga Allah ya nuna wannan alama to ya kamata mu bar garin nan saboda za a yi kwaran kwatsa don azaba ba za ta tsaya a haka kawai ba saboda haka sai suka tattara nasu ina su suka fita suna fita su kuma waɗannan mutanen gaba ɗayan su aka shafe su aka halaka su <clears throat> ba su rage ko ɗaya ba shi yasa waɗansu da za su ce waɗannan birran jikokinsu su ne waɗannan a'a ba haka ba ne. an fahimta ko waɗannan aladun jikokinsu asalinsu su banu isra'ila ne a'a waɗancan da suka zama an mai da su birrai ne dama akwai birrai kuma a jeji an mai da su aladu ne dama akwai aladu da suka zama sai su gaba ɗayan sai aka halaka sai zama babu wanda ya rage an fahimci wannan shine bi azabin ba'isin ma kanu yafsukun me Allah ya ce a gaba وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا خذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أمم. والذين الكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين إيه. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله يا البركة وإن تأذن ربك كتنا لو كتشندا وبنجدك يا شيلا cewa la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamah lallai sai ya tayar musu da sai ya tayar a kansu wanda ila yawmil qiyamati har zuwa ranar kiyama man yasumuhum su al'azab wanda zai rinka gallaza musu mummunan azaba inna rabbaka lasari'ul iqab lalle ubangijinka mai gaggawar ukuba ne wa innahu laghafurur rahim kuma lalle ubangijinka mai gafara ne kuma mai jin kai Allah yana gaya mana anan cewa wannan abin da banu Isra'ila suka yi yayi yawa ta'addancin da suka yi yayi tsanani sannan ta'annitin da suka yi ya wuce gona da iri don haka sai Allah maɗaukakin sarki bayan halaka waɗancan da abin da aka yi an rage 'yan mutanen kirkin sun ci gaba da rayuwa to duk waɗanda za su rage a baya kuma sakamakon tsiyarsu da tabkata asarsu ta sa Allah ya yi alkawarin har zuwa tashin kiyama Allah zai rinka tayar da waɗanda za su rinka gallaza musu har zuwa tashin kiyama Allah ba zai bar su su zauna lafiya ba har zuwa tashin kiyama za su zama a cikin tashin hankali kullum daga yaƙi sai gallazawa sai a rika mai da su bayi sai a rinka mai da su saniyar ware sai a rinka musu abubuwa da yawa na wulakanci sai a rinka musu mulkin mallaka amma ba za su taba zama lafiya ɗari bisa ɗari ba tare da tsoro ko fargaba ko tashin hankali ko da sun ji daɗi za su ji ne na wani lokaci sannan daga ba su sake komawa cikin tasku saboda ai abin da suka yi yawa inna rabbaka sarsayiul iqab ka mai gaggawar iqabi ne wa innahu laghafurur rahim wa iz ta'azzana bimana wa iz a'lama rabbuka Allah ya ce wa qatta'nahum fil ardi umama sai muka yayyanka su muka rarraba su a bayan ƙasa suka zama umaman suka zama firakan suka zama wato al'ummu daban-daban ba su zauna a wuri ɗaya ba wasu suna nan wasu suna can kamar yadda a yanzu muka sani <clears throat> ko a shekarun baya zuwa kafin lokacin da aka tattaro su daga shekarar 1946 aka tattaro su da ai suna kakkashe a kasashe da yawa na turai faransa da ingila da amurka da germany da sauransu gwargwadon alkawarin da allah ya kuma na galla gallaza musu azaba ya sa tun daga kan baya zamansu a europe bayan tashin su daga yankunan kasashen laraba suka watsu a duniya duk inda suka je a kasashen laraba aka kore su tun zamanin annabi musa waɗansu daga cikinsu aka fara ɗora musu wato haraji su rinka biya daga ba bayan annabi musa haka kowa da in yazo suna cikin wahala wannan sai a koma wancan sakamakon tsayar da suka rika yi har bayanan annabi sallallahu alaihi wasallama yazo Allah ya ce a rinka ɗora musu jizya hatta yu'tul jizya ta anyadin wa hum haka khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallama suka rika musu haka khalifofi a baya haka kuma daga baya waɗanda suka watse suka bar ƙasashen larabawa da na musulmi suka koma turai sai kuma abin da aka musu ya fi yawa a ƙasashen musulmi ana sa suna biyan jiziya suna ƙarƙashin gwamnatin musulunci ba za su taɓa yin gwamnati na kansu ba amma suna da yancin addininsu da walwala amma kuma akwai restrictions da kuma limitations daga baya da suka koma turai sai abin ya fi yawa a ƙasashen turai aka rinka musu kisan gilla da kisan kiyashi wanda tun daga kan 1060 har zuwa wato har zuwa shekara ta wato 1700 haka aka rinka samun lokacin da aka rika kashe su wannan kuma sakamakon yan cocin roman katolika da suke da imanin cewa waɗannan mutanen su suka kashe jesus christ turai kuma ta kiristoci ce Sau da saboda wayannan mutanen kakanninsu su suka kashe annabi isa a su haka su ma dole a kashe jikokinsu su na cikin kabarin su ma su rinka jin abin da ake wa waiwa jikokinsu a yanzu saurakan aka zo kisa da bauta da wane ne ba su taba samun abun nan eh, abun nan sake da tasku ba ba su taba samun wato lokacin da za su ji daɗi ba har zuwa lokacin da turai ta zo ta yi karfi zuwa abun nan 28th century farko farkonsa zuwa tsakiya lokacin da gwamnatin jamus karkashin jagorancin adolf hitler ta yi karfi karkashin nazi suka zo aka yi abin da ake ce holocaust wanda a lokacin a kasashen turai kadai shi hitler ya sa a je a nemi duk inda ba yahuda yake a kashe babba da yaro namiji da mace sai da aka kashe mutum ba yahuda sama da miliyan shida tun da ake a duniya an ce a tarihi ba a taba samun lokacin da aka yi kisan kiyashi irin abin da hitler ya yi wa yahudawa ba kuma yasa ana nemo su a ko ina suke a duniya a ji a kashe su lokacin ne aka yakin duniya na har zuwa 1945 daga baya kuma bayan an gama yakin sai aka ga ya kamata din tsuntsunto wanda suka rage shine a ji a kai su Isra'ila da kan 1946 aka kafa musu wannan yar kasar masifafiyar ƙasa da ta zama mana alakakai yanzu in Allah ya so ya yarda Allah sai ya la yaba atanna alaihim man yasumuhum su al'ata wanda suke wurin ma Allah zai daga su saboda yanzu da suke wurin kuma makircin su shine sun ce yanzu mun dawo gida nan ne gida saboda kakanmu annabi Sulaimanu kakanmu annabi dauda shi ya gina nan wannan wurin temple sa yana nan kuma wannan baitul maqdis din tunda Allah ya ce udkhulul baba sujjadan ya ce mu shiga don haka namu ne don haka mun zo kenan shi yasa yanzu kuka ji Trump ya ce a basu wannan Baitul Maqdis din saboda wannan tarihin da muke karantawa ya zama capital din su don Allah da aka ba sun shiga da aka ce musu je su yaki mutanen ciki sun shiga ba cewa suka yi da Allah da nan Musa su je su yi yakin su ba za su je ba to yanzu sun ce nasu ne sun ce kuma bayan sun gama da baitul makadis sun gama wannan daulan za su zo har madina ma manzon Allah ya zo ya kwace musu ne don ba gidansa ne. suka ce makka shine garin su ya zo aka karbe shi a madina shi kuma ya kori banu kainuka da banu quraiza da banu nadir ya kai su ya je ya kori mutane a khaibar don haka za su kwace wurin ma madina ma capital din ne don haka muna jiran ranar zuwan su waɗannan matsiyata shi yasa Allah ya ce la ya sanna alaihim yawmal ila yawmal qiyamati man yasumu su al'adab haka har a ƙarshe har a tashi duniya ba za a taba zaman lafiya da su ba kuma ba za su taba nutsuwa su dawo cikin hayyacin su su na gane su san da cewa Allah ya musu falala su karbi abin da Allah ya ce kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum yancin su wallahi da daukaka su ita ce su dawo cikin musulunci kawai amma in ba haka ba to wannan abin da aka faɗa haka zai ci gaba kuma har zuwa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana alkawari na yaki na ƙarshe na duniya wanda shi tura ba san da shi ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da shi kuma a duk theory na islamic history mun tabbatar da wannan shine yakin da za a yi tsakanin musulmi da yahudawa wanda za a yi shi a ƙarshen duniya zuwa lokacin da Allah maɗaukacin sarki zai turo zai sa annabi Isa alaihi salamu ya sauko zuwa lokacin da mahdi jikan manzan Allah sassalama zai bayyana ya jagoranci musulmi a je yi yaki wannan yaƙin da za a yi wanda za a zubar da jinin dukkan yahudawa a ƙarisa su duwanda wanda ya rage wancan lokacin ne za a yi yaƙin da ko ya gudu ya ɓuya a bayan bishiya itaciyar za ta ce wa mumini ya zo ya kashe shi gashi anan wannan yakin yana zuwa a can gaba za a yi shi ba mu san dai kwanan wata ba amma tun da manzon Allah ya ce za a yi wallahi sai an yi kuma duk waɗannan yahudawa sai sun kare to shine Allah madaukakin sarki yake ce mana haka Allah ya rarraba su wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at haka muka jarrabe su da mai kyau da mai muni wa halhalu da jin dadi la'allahum yarji'un don su dawo amma ba su dawo ba fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab sai aka samu waɗansu suka maye gurbin su bayan su waɗansu mutanen mamaya sun gaji littafin at-taura amma ba su yi aiki da shi ba ya akhuduna arada hadha al-adna suna karban rabon wannan duniya wadda take makaskanciya wa na sayughfaru lana suna ci da addini suna sai da addini suna canza kalmomin Allah suna karbar kuɗi akai kuma suna cewa za a yafe mana ai wa in ya'tihi ma'radun ya ya'khudhu in sun ce za a yafe musu kuma an kuɗi ya sake zuwa za su sake karba ba su daina ba suna ce Allah zai yafe mana sun mai da Allah abun wasa za su ce astaghfirullah kuma za su sake cin kuɗi da addini alam yu'khadha alaihim mithaqul kitab da ba a karbi alkawari na littafi ba a kansu Allah ya kulu ala Allah illa alhaq cewa kada su rinka faɗan komi dangane da Allah sai gaskiya wa darasu ma fi kuma suka karanta abin da ke cikin littafin nan an karanta musu kuma sun gane amma suka ki su yi aiki da shi wa darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun Allah madaukakin sarki yace gidan lahira shi yafi alheri ga dukkan waɗanda suke da takawa afala taqilun shi ba ku hankalta ne walladina yumassikuna bil kitab waɗanda yatamassakuna bil kitab wa ya'khudunahu bi haqqihi waɗanda suke rike da littafi suke kuma dabbaka abin da ke cikin sa wa aqamus sala suka tsaye da sallah inna la nudiyu ajral muslihin Allah ya ce lalle mu ba za mu tauye ladan waɗanda suke neman gyarawa ba waɗanda suke neman kyautatawa da kawo gyara wa idna takana aljabala fawqahum Allah ce ka tuna lokacin da muka daga dutsen duri sinina a saman su ka annahu dhulla ya zama kamar inuwa a kansu wa zannu annahu waqi'un bihim ai wa auqanu annahu sayaqa'u alaihim suka ga tabbatar da cewa wannan dutse fa zai fado a kansu aka ce da su khudu ma atainakum bi quwwa ku rike abin da muka baku da gaskiya bi ma'ana bi jiddin wajtihad ku rike shi da gaskiya wadhkuru ma fihi la'allakum Tattakun kuma ku ambaci abin da ke cikin sa na gaskiya ku yi aiki da shi domin ku samu takawa domin ku shiryu sai suka ce sun yi imani aka sauke dutsen daga baya kuma suka ci gaba da abin da suka ci gaba da yi wanda ita ce aya ta 171 kuma ita ce ƙarshen ayar da ta yi magana akan banu isra'ila cikin wannan sura daga nan ne ya zama mun gama da labarin banu isra'ila mun gama da tarihin annabi musa kuma mun gama da tarihohi da muka ɗauko tun daga baya a cikin wannan sura tun daga kan annabi adam har muka zo kan annabi musa alaihi salam sauran tarihi kuma na annabi isa in ba ku manta ba mun yi shi a cikin suratu ali imran saura mana manzon allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma in ba ku manta ba mun yi a wajen muhammadu mun yi a baya a cikin suratu ali imran shi ma wato ya zama kamar mun hada dukkan na bawan allah kenan sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallama da yake shine jagaba duk inda muka samu gaba da ta taɓo magana a kansa ma ɗauki wani ɓangare na abin da ya faru a cikin tarihi na zamaninsa domin ƙara mana imani da kuma ma sauran annabawa duk inda muka ji Allah ya ambace su wa kullan naqussu an min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadak labarin su yana ƙara mana imani ya ƙara tabbatar da zukatan mu shi yasa mu rinka samun labaransu a nan gaba duk inda aka samu mai matashiya da shi amma asalin tushen labarinsu su mun gama kamar yadda Allah ya sa mafi yawa labarin dukan annabawa ya taru a cikin wannan sura abin da muka karanta don haka wannan sura waɗannan ayoyi da muka karanta sun karantar da mu matsaloli da yawa waɗanda mun faɗe su a cikin tafsirin kaɗan daga cikin su dai wanda kuma fi kowanne fitowa fili shine cewa wannan abin da muka faɗa na ƙarshe na abin da malaman yahudawa suke na ci da addini mu ma idan malaman musulmi suka yi haka sun yi koyi da malaman yahudawa kenan kullum ko muna addu'a muna ce Allah ya raba mu da halin yahudu ghairil maghdubi alaihim waladdallin da halin nasara don haka malami ya zama yana ci da addini ya faɗi ƙarya don ya samu wani abu na tamanin duniya yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalilan wannan mummunar ta'ada ce wadda ta dace da irin abun da aka yi wa yahudawa muna fata Allah ya tsare mana imanin mu ya kuma tsare mana zukatan mu wajen aikata daidai da kudurta daidai da kuma furta daidai abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh